wannan umarnin da ya sa masu ruwa da tsaki a aikin sun fara yunkuri domin ganin aikin ya gudana aikin kuma da aka nunar zai ɗauki shekaru talatin kamin a kammala shi bisa la'akari dai da wannan ayyanarwa ta gwamnatin najeriya kan fara aikin gyaran muhalli na al'ummar yankin ugoni da ke fuskantar yanayi na gurbatan muhalli sun bayyana ra'ayoyinsu kan gabar da aka cimma kamar haka. We the people of Ogoni, we are very very happy. Wannan kowa yana cewa ne sunana Mr. Kiki, ni dan yankin kabilar Ogoni ne kuma mu jama'ar Ogoni muna cike da farin ciki matuka kuma mun daɗe muna kururuwar neman hakan tsawon lokaci dan yankin mu da yayi shugaban ƙasa ya kasa aiwatar da hakan gaskiya muna murna da gwamnatin Muhammadu Buhari. kuwa wannan ya ce I have to comment President Buhari. Yana cewa ne dole in yabawa shugaba Buhari akan wannan aiki domin rahoton Majalisar Dunkin Duniya ya daɗe yana yawo a ƙasar domin gudanar da aikin. Dama shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi muna alkawalin haka a yakinsa na neman zaɓe shi kuma wannan da ke da suna Sobari ya ce. My name is Sobari. this is a welcome development yana cewa ne wannan mataki na gyaran muhalli a yankin mu na Niger Delta abin marhabin ne wannan kuwa da bai ambaci sunansa ba ya ce uh, yana cewa ne wannan mataki da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka shine kusan babban al'amari da kan sauya rayuwar jama'a wannan yanki namu na Ogoni da ma Niger Delta baki ɗaya. wannan kuwa ya ce uh, yana cewa ne a gaskiya na ji daɗin wannan mataki na gyaran muhalli wannan kuma ya tabbatar da cewa shugaba buhari ba mai kabilanci ba ne lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria sannu muhammad sakkwato kyaftin muhammad sakkwato sannu muhammad sakwata kyaftin sannu da yaƙi sakwato mamman sannu muhammad sakwata kyaftin inda an je bakin daga muddin an je bakin fama ga harsashi na walici ga harsashi na yawo nai malam mamman sakwato kyaftin bai kwanta ba bai duka ba ya riƙe sanda ba ranar ku gaba yaran sakwato mama sanu muhammad sakwato captain ku gaba yaran sakwato mama sanu muhammad sakwato captain sanu da yaki sanu da fama sanu da yaki sakwato mama sanu muhammad sakwato captain Karka isu mayanu shehu ka taimaka wa sakwato kyaftin. Sannu Muhammad sakwata kyaftin. Manya manya in je kanana a gaida mamman sakwato namu. fara kyauta shi fara kyauta a fara wasa shi fara kyauta a fara yaƙi a fara halbi sai kai mamman sakwanta kyautun. sannu muhammad sakwanta kyautun. cikin gari yin ka same shi ya fara a kuma kai wasan ku ya shiga kayan daga mamman muddin ya je bakin daji idan shi in ya kaɗa ya aikin yayi mamman sakwato daji. Sannu Muhammad sakwata kyaftin. Ni na mamman sarkin waka ubana dai ne sakwato kyaftin. Amma daji ina na mai muddin gashi da kayan fama ina tsoro na sakwato mamman. Sannu Muhammad sakwata kyaftin. ya ce min shatan ya mai waka daga ka sarkin waka lalle ji sakwato mamma sannu muhammad sakwata kyaftin sannu da yaƙi sakwata mamma sannu da yaƙi sakwata mamma sannu da niyya sakwata mamma sannu da yaƙi